duk kayan da laure ta nuna tana so a cikin gidan nan ko na waye ne shi ki ɗauka ki bata. Kaɗan daga cikin shirin daɗin kowa na wannan satin. Da fanshin iyayenmu. Ito, in haka ne an zo wajen. A ina kuke da kuɗin ma da za ku siya wannan ɗin da takarar Jama'ar garin daɗin kowa ne suka haɗa mana. Oh, kai ko audu. Ba ki gaya masa cewa na kawo kuɗin aurenki ba? Eh ya biya amma ni. Wallahi ya yawai cewa iya eh, fasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.